Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Ismail Muhammad Sani daga Wiki Hausa. Insha Allahu yau zan fara gabatar muku da shirin da zai koyar da mu yanda ake yin blogging. Yadda mutum zai buɗe blogger account da kuma yadda zai rika posting da kuma yanda zai samu kuɗi da blogger. Ku kasance da mu a shirin mu na gaba domin fara gabatar muku da shirin. Farko blogger dai website ne wanda Google suka da shi wanda mutum zai iya zuwa ya bude website din shi a su cikin sauƙi ba tare da ya yi amfani da coding ko wani abu ba idan mutum yana buƙatar buɗe blogging ya fara yin blogging yana so ya buɗe account da blogger zai je creating gmail account da farko kenan in kai creating gmail account sai ka zo ka shiga website din blogger ka creating account ɗinka idan kai creating za su baka shafinka misali sunan website ɗinka ka sa shi a hausa so idan kai creating blogger ka a hausa sunanta zai zama zai zama hausa.blogspot.com amma mutum zai iya cire wannan .blogspot.com ɗin idan ya sai domain name abinda ake cewa domain name shine kamar suna ne wanda kai kaɗai kake da shi a manhajar yanar gizo-gizo misali muna da wikihausa.com.ng wannan .com.ng din mu kaɗai muke da ita akwai bbchausa.com su ma wannan .com din shi kaɗai suka siya akwai kuma kamar legit.ng wannan ng din shine domain name misali mun buɗe website ɗinmu da suna hausa to idan a blogger ne zai fito a hausa.blogspot.com amma idan muna so mu cire wannan blogspot.com din. sai mu je mu sai domain name shi ma nan gaba za mu koyar da yadda ake siyan domain name yadda mutum zai cire wannan da blogspot.com din blogger dai website ne da google suka tanade shi wanda mutum zai iya zuwa ya bude website din shi a karkashin nasu ya kuma rika yin posting yana sharing har ya kai ga inda zai rika samun wani abu daga cikin wannan blog site din nashi. So ita dai blogger ba kamar website ne in muka haɗa ta da WordPress suna da bambanci sosai. Blogger akwai abubuwan da mutum zai iya ɗora akwai kuma wanda ba zai iya ɗora ba. Misali, blogger an tare ta zaka iya ɗora hoto a kanta da rubutu da kuma bidiyo shi kaɗai. Ban sani ba ko nan gaba za su iya updating wani abun daban. Amma kamar WordPress mutum zai iya ɗora PDF ko wani abu wanda ba a blogger baya supporting. So idan mutum yana so ya creating blogger bayan ya buɗe gmail ɗin shi yana da gmail account zai rubuta www.blogger.com bayan ya buɗe ya buɗe website ɗin blogger.com zai ga daga gefe an rubuta create blog idan ka shiga create blog zai nuna maka sunan da kake so ka sa sawa bloganka misali kamar yadda na faɗa za ka sawa ka hausa kana rubuta hausan nan idan ya yi ba wanda ya taba ɗaukan wannan hausan za su ce ma ya yi daga gefe su ce ma ya yi correct sai ka danna continue shikenan blog ɗinka ya buɗe duka duka a nan muka kawo muku ƙarshen shirin mu koyi blogger, duk wani mai son ƙarin neman ƙarin bayani ya shiga www.wikihausa.com.ng ko kuma shafin shafinmu channel ɗinmu ta youtube wiki hausa tv domin samun shirye-shiryenmu na yau da kullum. Sunana Ismail Muhammad Sani.